Karfe biyar da minti 45 da Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. 'Yan jarida goma sha biyar na Yamai da na sauran jihohin ƙasar Nijar suna ɗaukar wani horo a Yamai dangance da tsaro da kuma neman labaru a yayin zanga-zanga. Ƙungiyar APAC Nijar ce ta ɗauki nauyin wannan horo. Al'ummar Gingimi sun kasance cikin duhu na rashin wutar lantarki tsawon kwanaki 40. A rahoton muna musamman zai magana ne a kan keɓe wuraren kiyo ga raƙun dawa da ake samu a waɗansu yankuna na ƙasar Nijar. Su ga labarun dalla-dalla. Shugaban majalisa Mulkin Soja na Ceton Ƙasa CNSP Brigadier Janar Abdurrahman Chani a jiya ya saka hannu a kan wani ƙudurin doka na zaɓen mambobin hukumar kotun koli ta ƙasa a wannan ƙudurin doka mai shari'a abdu dan galadima ne aka ɗora a matsayin shugaban wannan hukumar kotun koli ta ƙasa Wata ƙungiyar 'yan jarida mai suna APAC Niger tana horar da 'yan jarida goma sha biyar na jihohi takwas na ƙasar Niger bisa maudu'in tsaro da kuma neman labaru a yayin zanga-zanga. Zaman taron zai ɗauke tsawon kwanaki biyar. Alhaji Ahmadu Abdu tsohon ɗan jarida ne kuma shine yake bada horon. ya yi wa Gidi Abdulrahman ƙarin bayani. Zaman taron da muka yi na horar da 'yan jarida ne bisa harkokin da suka danganci tsaro da kiyaye kai da kuma kawo agaji ga tsaro ya danganci kamar da misali idan ma'aikacin gidan radio ko na talabijin ko na jarida ya ta zaman taro ko kuma wajen zanga-zanga wani abu ya faru sai ya kasance kamar san irin tanadin da zai kamin ya zo wajen wurin ko kuma ya za shi shi hidda kan shi shi dan jarida eh, cikin zaman taro kamar wanda ya danganci na zanga-zanga dalilin ke kenan da aka fara wannan zaman taron da zai dauka kusan mako guda kuma ya kumshi 'yan jarida wajen goma sha biyar. 'Yan jarida duka akwai aka na jihohi duka ga baki ɗaya tun daga Agadas, Doso, Difa, Tawa, nan ya mai kuma 'yan jarida na jirabiri da sauransu. Abin da ka koya kai ma ka gwada ma waɗanda a can gida eh, sha da sauran 'yan jaridu Birnin Gingimi tsawon kwanaki arba'in kenan da ya kasance a cikin duhu na rashin wutar lantarki, wanda haka ya yi matukar ɗaga hankalin al'ummar yankin. Sai mu saurari abin da wasu mazauna Gingimi suke cewa da kuma kiran da suke yi zuwa ga hukumomi, ga abin da suke shaidawa Maina Abdullahi. Wallahi tallahi rishin wutar na ya kawo mana kalubale. Gashi nan dan firgon mu da muke da shi ma muna sa dan gilaskin mu masu kifi suna dan sarawa mu da yaran mu mu samu abincin bakin mu ma gashi nan babu wuta. Yau shi da wata guda kusan kwana arba'in ma da wani abu. Muna na a cikin wahala. Ga abinci ta yi tsada. Ga kai mai yara. Dama wannan dan firgon nan kowa da shi yake ji. Zidan Allah da annabi 'yan Nijeriya da Allah su duba mana. To gaskiya muna fuskantar matsalar wuta sosai a garin gegime abin ya zama shiru kaga ba a samun mu ji labaru ma wasu daidai da wayoyin mu ma ban ma samun mu kai wurin caji wurin caji ma an kai ko karaman waya sai ka ba da naira ɗari biyu kai har da matsalar ruwa ma ya kawo akwai bopul bopul wanda dole sai da wuta ake tada shi yanzu kuma babu wuta muna cikin halin ha'ulayi wallahi Sai dai a nasu ɓangare hukumomin da ke da alhakin samar da wutar lantarki a gingimi sun yi kira ga al'umma da su ƙara haƙuri suna ta ƙoƙarin ganin sun ciyo kan wannan matsala ne ga abin da suke shaidawa maina abdullahi. bisa matsala kuta wannan da ya samu sai dai mu ce mu jama'a su ƙara yin haƙuri kaya suna nan an kawo technician masu yin installation da kowa da kowa yana nan ina ji cikin gari in na biya a ce an doke tsohon gurup an tahi da shi nigeria ta kawo tsohon gurup yanzu dai ku da kuka zo nan ne kun gani abin da ke faruwa da idan ku tsohon gurup ɗin ku gashi na aji wa'ancan wanda aka kawo su ma ga suna ana shirin ya stali. to wanda suka ce su wa'ancan can wanda aka kawo tsohon ne an yi tastan su ne a suka kawai aka bari de marche din su da suka yi kawai awa dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku isa su ɗinsu guda yana yan ɗari shida da talatin gudan kuma ɗan uwan shi yana yan ɗari shida da talatin to muna fata mun yi installan su cikin ba a matsa musu ba su da mini kilowatar ɗari biyar an ga wanda yake shi yana hadda ɗari biyu an gama da kilowatar ɗari biyar ya zama ɗari bakwai ina tsammana a yanzu dai daga yanzu dai cikin sanyi zuwa wani abu in sha Allah wannan za ta warwarewa. Tun bayan al'amarin juyin mulki da ya faru a kasar Nijar 26 ga watan jiye na wannan shekara, matan gunduma birnin Kwani da ke iyaka da Najeriya harkokinsu na kasuwanci sun tsaya cik, inda hakan ya yi matuƙar tasiri akan al'amuran rayuwar yau da kullum. sai dai sai mu saurari wasu daga cikin matan da habiba ahmed ta yi hira da su da ni yar kasuwa ce ina duka kaya daga nan kwanni ina kaiwa sokoto abuja kano turaruka haka da kayan ɗumke-ɗumke na nan nijar in kai to yanzu hebo daga da an kai komi ya tsaya cak yanzu doli na komo gida ga mai gida na bai da lahiya kwance yake ga yara tuyan masa ce nake kadago kadago inda mun ka samu samu abin da sun ci in sun sauko e da rana abin da ni dan samu in dawa musu ci to yanzu abin da muke nema dan Allah dan annabi shugabannin nan muku fa mana ni dai kasuwanci na tashi da shi ina zuwa Kano in ɗauko kaya ina zuwa Sokoto in ɗauko kaya to yanzu matsalolin hanyoyin ga da an samu to muna son mu dai ayi mana hanyoyi gare su a mana tallafi gare su a tausaya mana mu mata muna da rauni sosai ni ma ina zuwa Sokoto ina zuwa Kano ina ɗaukowa kaya ina kawo ina saidawa kamar leshi a atamfa harka tunda ta zo haka kuma na komo ina nan ina tuwo tuwo Allah shige mana gaba Ɗabi'ar sare itatuwa barkatai da mata suke yi yana matuƙar ɗaga hankali a gunduma birnin Kwani hakan yana haddasa hatsaniya tsakanin masu gonaki da waɗannan mata musamman hukumomin gunduma masu kula da mahalli kullum suna magana a kan dokar da ta hana sare itatuwa kwamanda abdu aferet eh, daraktan kula da mahalli na gundumar birnin kwani ya yi wa habiba ahmed karin bayani Nous sommes dans une approche qui consiste à promouvoir la RNA. Muna cikin wata tahiya da ta danganta da bunƙasa tsarin sake farfaɗo da tsirrai wadda ke haɓakar da itatuwa cikin gonakai musamman ma itatuwan da ke hutuwa don kansu. Manoma sun amince ma wannan tsarin don ƙara tattala itatuwan na su girma a cikin ƙoshin lafiya. Matsalar da muke fuskanta a wannan fannin ita ce Yadda mata ke kashe wannan itatuwan suna datse su sosai a nan kunne. Ina kiran al'umma da su ƙara ƙoƙari wajen wayar mamatan kai da ma sauran al'umma ga baki ɗaya. kan wannan matsalar da ba karamar barazana ba ce a nan kunne saboda kashe itatuwa shi ke kawo matsowar hamada kuma yasa sa kasar noma ta taɓarɓare shine babbar illar Sarkin Tawa ya ƙayyade musamman sadakin aure a yankinsa Manufar domin sauƙaƙa wa matasa su yi aure ne kuma su guji shashanci, sai dai wannan mataki ba duka iyaye ne abin ya yi musu daɗi ba. Sai mu saurari sarkin tawa mai martaba Muhammadu Musa a hirarsa da Habiba Ahmed. Matasa gwargwadon waɗanda Allah ya sare ma abin yin aure. Muna yin aure akai akai. Da can mun ɗauki mizur mu kwatanta duk wanda zai aure in yariya ce abin da za a ba su a kama abin da kuke ce ma dot jika hamsin ne. In kuma babban mace ce wadda ta taɓa yin aure ta rabu. To ita kuma zan san kimin ne. Su za a kashe wurin ɗama aure. Ai shekaru na respectin mai zurfin. daga baya da an ka kawo wasu abubuwa iyayen yara suka ce ba mu mun ka aifa musu diyansu ba sai muka bar su da diyansu abin da sun ga dama su yi sai su yi shi kenan muka yi waci da abin raye-raye na salon zamani ba a cike bashi mahimmanci a kasashen afirka ba sai dai a wannan lokaci na baya-bayan na abin yana samun karbuwa a ƙasar niger tare da Aisha Shebu Koro wacce ɗaliba ce a jami'a Yamai da ta tsunduma a wannan sashe na raye-rayen salon zamani ga abin da take bayyana wa Ismail Amadu. Pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans la danse, 'Yan matan da ke son su shiga cikin al'amuran rawa ni a ganina kawai su mai da niyya su yi abin da zuciyarsu ta raya musu. Kada su bi shi jita jita saboda mutane za su ta kawo musu shawarwari wanda ba su dace ba. A ganina rawa tana da mahimmanci sosai. A nan Niger lalle aiki ne da ke da wuya amma kuma idan da niyya komi zai ta yi daidai ganin cewa magabatanmu ba su ba al'adunmu kwarin gwiwa ba kenan mu da ke son abin sai mun ba da himma sosai yadda ya kamata. Abin da ya ba bani kwarin gwiwa na shiga cikin al'amuran rawar gadan-gadan ne ni mutunci mai kamun kai ba ni yawan shiga cikin mutane ina da matsala wajen ba da ra'ayina a cikin jama'a ba kowa ba ne yake gane abin da nake ciki ta hanyar wannan rawar da nake yi ta nan ne nake isar da sakonni na domin na hudu abin da ke cikin zuciyata talent. Mai horar da 'yan wasa na ƙasar Nijar MENA na wucin gadi Zakari Ya'o Ibrahim ya gabatar da jerin 'yan wasa da za su shiga tankaɗe na shiga kwamɓalar gasar cin kofi na duniya a yankin Afirka. 'Yan wasa MENA za su kara da 'yan wasan Tanzania da Zambi ranar 18 da kuma 21 ga watan Nuwamba da muke ciki a kasar Morocco. Shin ko miye dalilin wannan haduwa ga abin da yake shaidawa Salamatu Kadiri? gaskiya ne muna cikin wani gungu mai sarƙaƙiya sosai tare da 'yan wasan da suka buga wasan kusa da na ƙarshe cewa da maroc amma duk da haka gungun da muke ciki a halin yanzu baya kada mana gaba a tsammani na muna da damar samun galaba kan wasannin da za mu yi don shiga cikin gasar duniya ta shekara 2026 ba abin mamaki ba ne hakan na iya kasancewa za mu yi dukkan abin da ya dace ganin cewa komai ya haɗu ga 'yan wasa ga manyan su kuma an haɗa kuɗaɗen da suka dace duk da cewa kasar mu na cikin wani hali amma magabata sun haɗa mana komai don mu shiga a cikin wannan gasar inda za mu nuna bajinta sosai don mu samu galabar shiga gasar ta duniya duk da cewa za mu yi wasan ba tare da 'yan goyon baya ba amma mun riga mun saba da wannan fatan mu dai a wasanni na gaba komai ya daidaita hilin wasan sai ni kunce ya so mu karɓar 'yan wasa. pour accueillir, n'est-ce pas, les joueurs nigériens. Yanzu sai rahotonmu na musamman ƙasar Nijar ta ƙaddamar da wani shiri na keɓe wani daji kula da rakumin dawa. Manufar wannan shirin shine samar da hanyoyin haɓaka wannan iri na raƙumin dawa da ke akwai a ƙasar Nijar. Ga rahoton na Shina da Habibu Garba. Ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen Afirka da dazuzzukansu ke kumshi da raƙumman daji. Ana samun wannan dabbobin a ƙasashen Chadi da Afirka ta kudu musamman ma a Keniya da Tanzania da Botswana. A ƙasar Nijar akwai waje na musamman da aka keɓe musu don samu yalwa kuma su ayayyawa. dangance da haka ne a gudanar da tarurruka na wayar da kai zuwa ga al'umma na da'irori goma sha ɗaya da raƙuman dajin ke rayuwa a kai musamman ma dalon kamar yadda muhammadu lawan garba ya bayyana zaman imanan imanango killano imanan ana so a iyakance wurin ne kamar yadda kuka ga an yi wa farka dubulbe ba wai waya za a sa a kewaya ba kamar jardin abinda ake so ka san nan yake farawa kuma nan yake karewa kuma a kawo shirɗa a gindaya abinda muke so a yi a nan mutane suna iya su noman su da kiwo kana aika yi komi amma za ka yi hankali ka kuma kula da rakuman dajin nan amma ni ga hogoi da gangiyoyi daga bisanin tattaunawar al'umma ta gane mahimmancin wannan tsarin da kuma unhanin kyautata zamantakewa ta da raƙun dajin sai dai wasu matsaloli da kan iya bishirowa kenan suna bukatar masalha in shi wakilin na al'umma Mutane sun yi magana kan diya sosai a Nijar, amma bai yiwuwa saboda raƙumin daji ya yi maɓanna a ce a biya mutum. Biyan na za a yi a gurbin ta. Akwai ginan ramu a karbi kuɗi. Idan aka kawo irin shuka, a lissafa waɗanda ba suka yi wa a raba musu. Wannan duk shawara ce mai kyau. A yi mana aiki cikin kwamin ɗinmu. Foraji duk inda ya kamata a yi shi, za a yi shi. Foraji te nan te mu projet Giraffe zai mai da hankali kan tsarin nan na shahe ma waɗanda aka maɓan na hawayensu in ji shugaban kungiyar. A game da batun diya idan aka tanadi misali wani kuduri a kansa dole sa an yi tanadin kudade da za a yi amfani da su. Ƙasar Nijar ba ta yi wannan tanadi ba. Dole sai ta hanyar rakuman dashi da kuma dorina an tattauna domin ganin wani tsari ya kamata a samar. shi ne proje zai yi kokarin yi. Irin wannan taron ba da sauƙi yake faruwa ba. An shima ba a haɗa wakilan gwamnati da al'umma da kuma waɗanda lamarin ya shafa a kan teburi guda ba. A yanzu haka yankin Dalol ya kumshi jimlar raƙumman daji dubu. Al'ummar yankin gabaki ɗaya ta ba da kai ga furoje na jiraf wanda kan iya ba ƙasar Nijar damar samun kuɗaɗe masu yawa ta hanyar yawon buɗe ido. Amma duk da haka ya kamata al'umma ta dukufa wajen gudanar da ayyukanta tare da kiyaye ka'idodin kare muhalli. Madalla jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarin kenan a kasance lafiya.